الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki muna gode ma Allah bisa ga baiwa ce da rahama ce da arzuta mu a tsawa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin arba'u arba'una hadisi a wannan masallaci na abubakar as-siddiq radiyallahu an da ke shiyar bado insha Allah subhanahu ta'ala satin da gabata mun kai ƙarshen sharhin hadisi na goma sha takwas darasin mu na yau darasi kenan na ɗari da ɗaya farkon hadisin goma sha tara الحديث التاسع عشر حديث نقوم الشاترة عن أبي العباس دقبابا عباس عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس shi sunansa Abdullah, mahaifinsa Abba, kuma sai ya haifi ɗa sai sama ɗan Abba, ya sama ɗansa sunan mahaifinsa. بابان عباس بن عباس رضي الله عنهما الله شيددس قال عبد الله بن عباس ياتي كنت خلف النبي ناكفنشي بايا دا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وترانا فقال في النبي ya gulamu ya kai yaro inni u'allimuka kalimatin ni ina sanar da kai wasu kalimomi ma'ana zan sanar da kai wasu kalimomi kalimomin nan za su kai kamar kalima bakwai gajajjeru dauke da ma'anoni masu faɗi da karantarwa mai yawa kalma ta ɗaya ihfazillah ya hafazka ka tsare Allah ya tsare ka wannan hadisi daga cikin lalurorin mu na yau da muka samu kanmu a cikin lokuta da ba tsaro ga rayuwa bale dukiya bale mutunci sauraka a cikin karantarwa wannan hadisi muna da mafita daga duk abin da muke tsoro a wannan zamani na rashin tsaro da tsoro da firgita game da rayuka al'umma da dukiyarsu da mutuncinsu. Ihfazillaha ya hafazka ka tsare Allah ya tsare ka. Duk wanda ya tsare Allah, Allah zai tsare shi. Ka tsare haƙƙin Allah. tauhidi ƙida, ka tsare bautar Allah ka tsare bautar Allah kada ka yi wasa da kowace bauta ta Allah kowace ibada ta ubangiji kada ka yi wasa da ita ka tsare amanonin Allah kamar irin amana ta wankan janaba amana ta azumi in baka yi wankan janaba wanda ya sani ila sai matakka in za ta sani in kana azumi kallabe ka sha wani abu ko ka ci wani abu ba wanda sani sai Allah irin amanar ci kada ka faru abin da Allah ya haramta irin amanar gani kada ka kallaci abin da Allah ya haramta irin amanar baki kada ka ci abin da Allah ya haramta irin amanar halshe kada ka faɗi kalima ko magana da Allah ya haramta irin amanar hannu kakka taba abin da Allah ya haramta kakka amshi abin da ka san Allah ya haramta ka amshi shi ko ya shigo hannunka irin amana ƙawahu kada ka taka kafar ka kai ta iya zuwa inda Allah ya haramta irin amana ciki irin kakka same abin da Allah ya haramta irin amana al'aura kada ka sanya ta inda Allah ya haramta duk waɗannan amanoni ne na Allah ka tsare su to haka dai haka dai ka tsare tauhidin Allah ka ba Allah haƙƙinsa ka kiyaye bautar ubangiji kan nisanci haramun to Allah zai tsare ka ihfazillaha yahfazka kalma ta biyu ihfazillaha tajidhu tujahak ka tsare Allah za ka same shi gabanka idan ka tsare Allah bisa ga waccan ma'anar ta farko to Allah zai shige ma gaba ga komi naka komi naka Allah addaba komi naka sai kaga Allah ya shigan maka fada ne wani ke da kai sai Allah ya shigan maka wani kulle kulle ne wani ke yi ma sai Allah ya shigan maka duk harkar ka Allah zai shiga Ifazillah تجره تجاهك كلمة ta uku فعلت فسأل الله in za ka yi roƙo roƙi Allah in za ka roƙa to zan Allah na za ka roƙo saboda haka roƙo ya kasu kashi biyu akwai roƙo na ibada kamar cikin addu'a ya Allah kai min kaza ya Allah ya Rahman ya Rahimu ya al ya Al-Quddus ya Assalamu, Ka da sauran sunayen Allah ka kira sunayen Allah ko sifofi dai ko littafi ne Al-Qur'ani ko wani aiki da kai na ibada Allah don ka da ni ka tashi ka nika gari ka ka ziyarta wani su dangin mahaifinka ko dangin mahaifinka don Allah ba wani abu da suke da shi wanda kaka kwaɗai su ba ka kila ma ka zo kai ka ba su ba wani abu da haka tsoro wanda don ka samu aminci daga gare ka yi wurin su kawai don Allah sai ka ce ya ubangiji Allah in ka san don ka kawai ni kai masuwa da ziyara Allah kai min kaza ka gani ya abin nan bai kasance ba wannan roƙon ibada kenan ba a cewa Allah don wani ko wane ne shi ko wane ne ko manzo ne ko annabi ne ko mala'ika ne bale wani mutum bale wani aljani ha in za ka roƙo za ka roƙi Allah to wannan roƙo shi an roƙo mafi haɗari don shi aka iya fita imani shi shirka ka iya shiga ciki amma roƙo irin na maroƙa wani ɗan wani ɗan giwa ɗan zaki ɗan toron giwa sai a bashi ko masu roƙo ɗin nan da na bayyane da na cikin riga na asarshi. to wannan roƙon haramun na ba shirka ba ne in ka je ka yi roƙo ko da wace siga don salon roƙo yanzu ya caccan za'iri ne akwai maroƙan riga akwai maroƙan rawani akwai maroƙan gasu nan dai iri iri roƙo ya canza salo iri to duk roƙon da ka yi wanda ba buƙatar ka yi shi bisa ga lalura ta shari'a to wannan roƙo haramun na musulunci ya haramta roƙo musulunci abin da ya wari musulmi da shi shi tashi shi dogara ga Allah sannan da kai ne ke sana'a ya noma ah? ya kiyo ya bi hanyoyin bida da Allah ya halatta sai ya samu har ya yan ya yadda haƙƙin Allah amma roƙo a musulunci babu shi sai bisa ga dalili bisa ga mahari bisa ga matsuwa ya kama dole wannan ya halatta izan kenan roƙo kashe biyu yake roƙo wanda yake bangaren ibada yake kamar ka sa da wani Allah cikin roƙon Allah ka gama Allah da wani Allah don wani bayan ka ce Allah ka roƙi Allah don shi Allah kuma ka ce da wani kowane na ka gaba da shi wannan roƙon shirka ba gama Allah da wani wurin roƙo ba ce Allah don wani ko Allah don wuri kaza ko Allah don gari kaza la ba a cewa manzo Allah bai karantar da haka nan Allah ce ya mu roƙe shi da sunaye ne masu kyawu walillahi al’asma’ul asmaul husna fad'uhu biha Allah da sunaye masu kyawu ku roƙe shi da su sai roƙo da yake haramun na ba shirka ba shi ne ka roƙi wani kamar da ya gabata kuma babu lalura shi ma akwai lalura ya halatta to kowanne roƙon ka bashi ka roƙi Allah kakka roƙi wani kowane ne ko manzo ne ko annabi ne ko mala'iki ne ko wani bawa salihi ne kakka roƙai roƙi Allah shi dai haka kakka roƙi wani wani abin buƙatar ka in ba ta kama dole ba a irin wurin da shari'a ta yarje maka ka roƙa to wannan in ka roƙa ya halatta na kuma kamar manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi cewa roƙo baya halatta a musulunci sai wurare kamar haka na ɗaya mutum ne aka samu saɓani tsakanin jama'a biyu jama'a biyu sun yi husuma an samu kisan kai ko an samu hasarar dukiya idan waɗancan ba su biya waɗannan dukiyarsu ba ko ba su biya diyar wanda suka kashe musu ba za a yi ta fitina da bala'i da zubar da jini shekara da shekaru sai wani zo shiga tsakani ya ci to ni na ɗau nauyin zan biya ku diya daga yau na kashe wannan faɗa bayan ya ɗauki wannan sai hanyoyi suka ruhe. ƙofofi suka kulle babu annabi ce ya halatta ta bara da mutane har ya haɗa kuɗin nan da ya ɗauki lamuni sai ya biya don a zanna lahiya na kaga ya halatta a ci bashi don a zanna lahiya hmm? ya halatta a yi roƙo don a zanna lahiya shi roƙo haramu na ba don a zanna lahiya musulunci ya halatta shi kina addinin musulunci addini na mai son zaman lahiya mafhumun na biyu da mutumin da yana da gona babba gonar ta kai ta nina albarkatun gona duk sun isa sai kawo bala'i na ambaliya duk ya wuce da abin da a cikin gona. misali mu ce gona ta gare tana da ne dubu uku ko buhu ɗari buhu ɗari ko to amma abin ya isa a zo ɗaya a ɗebe kamar irin masu shinkafa Allah kamar irin musu da alkhairi wanda shinkafa ta wuce da ruwan eh, ruwa suka wuce da shinkafa su ko <laughs> Allah kamar san musu da alkhairi Allah kamar san musu fiye da abin da sun garasa akwai su wanda sun zuba kuɗaɗe sun yi aiki amma sai ambaliyar ruwa ta zo ta wuce da abin to irin wannan duk abinda ya adamin gashi kamar ya kama Allah ya aiko wani bala'i ya wuce ko wata wutar daji ta kone adam to wannan ya halatta shi roƙa samu ɗaiɗaikun mutane ya zo ya roƙe su gudunmuwa su bashi don ya samu abin da zai ɗora rayuwa ta da ta iyali shi ma ba sana'a zai ɗaukar roƙon ba annabi ce ya samu abin da zai ɗan tsayuwa da rayuwa sai ya bar roƙon na uku da mutumin da talauci ya sama jalli ne ya kari kasuwanci ya farkaci al'amura suka dagule ya zambai da abinda zai kula da kai ne bale iyali ne to shi ma inna ya halatta ya roƙa har sai ya samu gwagwadon abin da zai ɗan bashi dan ɗan kuzari sai ya bari kai mai da roƙo sana'a mutum nawa ko wuri nawa uku wuri na hudu ko kuma za ka roƙi shugaba wanda haƙƙin ko ga hannu ne sai ka zo ka roƙe shi ya halatta yanzu da mutum zai yi saurin gwamna ya roƙe shi ya halatta don akwai haƙƙin ka ga hannu ne da za ka isa wurin shugaban karamar hukuma kuka roƙe shi ya halatta inda lalura ta kama ta ka roƙa ya halatta don haƙƙin kana ga hannu ne na dabalai sama ga haka Hmm? to irin wannan wurare manzo Allah ce duro wanda ba wannan ba kana karɓa ce ka karɓi garwashin wuta kana karɓa ce ka karɓi haramun za ka ci shi a matsayin haramun wani mutum ne ya zo roƙi annabi shi ne annabi ya faɗa mishi haka ni sunan mutumin wanda ya zo roƙi annabi sai annabi ya faɗa mai ba a roƙo sai wuri uku a cikin hadisi guda sannan wani hadisi shi ko ce إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه مثل هذا قبيصة قبيصة يتي فما سوى هذا يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتا يتي يا قبيصة جروا قند با وقدم با تو متون زي كما قالت على مسألة كت يكت بها الرجل وجهه roƙo wani rauni ne da mutum kawa huska ta kuma za a ce ranar alƙiyama duk wanda ka ga ya tashi huska ta duk kashi ta ba tsokan nama to mai roƙon mutane na mai roƙon mutane kowane irin salo na roƙo don hon roƙo shi da salo da yawa yanzu ba sai ban baɗe wa mai wurin ɗarmin armi ko wurin mai kama oh, wani ɗan wani ko mai kiɗa turu ko mai akwai maroƙa da yawa jinsi jinsi ta arifuhun bisima mafhum Allah kare mu to duk waɗannan roƙon shi dai wannan roƙo shirka ne roƙon wani Allah da abin da babu mai iya shi sai Allah shi kuma roƙon wani ka zauna kawai roƙo ka zo ofis don wannan ka yi zaune ce kai sai ka toyi ka sallama mai da shingira dai ka ce kai nawa da kai sai ka toyi duk wannan nauyi na na roƙowa to ba sai mun ɗan yi ta san fanni-fanni na roƙon bale duk manyan mutane sun san shi almuhimmu za su tafi fasalillah in za ka roƙo ka roƙi Allah Allah ka hana mana roƙon waninka a kalima ta hudu wa idza sta'anta fasta'in billah in za ka nemi taimako ka nemi taimako ga Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimako ga Allah ga abin da bawa mai iya sai Allah misali ana cikin jirgin sama sai kama da wuta ba zai taimake ka Allah daga in kake da sunan wani yawa ne shirk ka haɗa Allah da shi amma wani abin da wannan iya taimaka ma kamar za ka ɗau wani buhu ko wasu kaya ka jinjina ba ka yi musu ka aza a kanka duk da Allah wani taimaka ni ka aza ko motar ka ta tsaya Allah su wani ku taimaka min ku tura suna iya ko ba su iya to neman taimakon su nan ya halatta don abin da suka iya amma shehi wani ka taimake ni ka bani ɗa ka bani haihuwa ko ka taimake ni ka bani arziki ko ka taimake ni ka bani lahiya shehi wani na iya la ba mu iya wannan sai Allah to duk abin da Allah ɗaya ka iya shi kawo roƙe wani shi to kawa Allah abokin tarayya Allah kare mu ta an tafasta in billa kalma ta biyar wa alam ka sani an al'ummata haƙiƙa dukkanin al'umma duk duniya ba ya al'umma garinku ba ko ƙasarku la duk duniya lau ijtama'at da za su tattaru su haɗu ala ayyaba uka bi shay'in akan sa amfanar da kai da wani abu lan yanfa'uka bi shay'in la bi shay'in qad katabahu Allahu lak ba za su yi amfani da kai ba sai da abin da dama Allah ya rubuta shi gare ka duk duniya su taru su so su yi ma wani abu wanda Allah bai rubuta shi ba cikin arzikinka to ba za su iya za su yi duwar su kai abin ba zai yiwu ba dole su bari to ashe ga mutane ya kamata a dogara ko ga Allah wa tawakkal alal hayy allazi la yamut wa tawakkal Allah hayyul ladzi la ka sani duk duniya su taru suna son su amfanar da kai da karin kwalkwalar haƙura wanda Allah bai rubuta ya sadu da kai ba to ba za su iya ba kalma ta shida ko kalma ta shida wa'in ijtaba'u kuma da za su tattaru ala ayya gurruka a kan su cutar da kai bi shay'in da wani abu lam ya gurruka ba su iya cutar da kai illa bi shay'in sai da abin da kad katabahu Allahu alai dama Allah ya riga ya kaddarta shi akan ka ya rubuta maka shi dama ya rubuta zai same ka sai suka zama mafari sai ya same ka kawai Allah ya sa su mafari ne su suka yi Allah kai su dai kawai mafari ne kalimata eh? ta shidda kenan ko wannan ita ce mace ciki ta shidda kenan ba mai iya amfanar da kai ba da yarda Allah ba ba da kaddartawa Allah ba ba da hukuntawa Allah ba babu mai iya cutar da kai ba da yarda Allah ba ba da kaddartawa ce ba ba da hukuntawa ce ba babu da za mu kudurce wannan a cikin zuciyarmu gaskiyar kudurcewa da za mu samu hutu da hutawa ga al'amuranmu na duniya da mutum zai huta da kuma mutum ya share maka ne hanyar tsoron Allah shi dai Allah ɗaya abin tso. in ka ji tsoron Allah sai Allah ya tsoratar da wasu da kai in ka ji tsoron Allah ba sai Allah ya tsoratar sheka da wasu ta tsoron wasu kana wa Allah kanka kalma ta shida kenan kalma ta bakwai rufi atil aqlam ka sani an ɗauke alƙalumma wa jabbatu suhuf takardun da aka rubuto sun bushe duk abin da zai faru Allah ya riga ya rubuta bakin wannan da ya rubuta an ɗauke alƙalami an bar rubutu kuma rubutun da an kai takardun sun bushe ƙayau ba sauran wani rubutu shine wani malami ka cewa jara qalamul qala'id ma yakunu safiyan at-taharruk wa sukun alqalamin qaddara Allah ya riga ya rubutu ya ƙara rubutu don haka ba wani abu da zai faru wanda ba Allah kaddarta ba wannan magana ta hikima sai dai rabin magana mai kyau ne shine na farko rabin magana bai da kyau jara qalamul qada'i bima yakunu kaga wannan daidai ne amma cikon fasiyana taharruku wa sukunu daga motsa da kai shiru dai da ka tashi da ka kwanta duk dai wannan kan ba haka bane don annaba ba su kwanta ba ha annabi Ibrahim da ya baki ne yanke musu kaza la rago la me yanke musu ha maraki raƙumi mi ko maraki eh bajininsa yanke musu bi ijlin hanizin da sama aka kaɗo mai sama Ehe. ka gani ashe kenan shi na da annabi ayyuba garge garge gare na tumaki awaki da noma yana wanka bayan ɗaki ne ya cire zane ya sarkare shina wanka zindir sai Allah ɗaya ruwan fari na zinari hwara dindiɓa kataya ta zinari ba wata nama ba ko ta roba ba ta roba ba ba kuma ta ƙarhe ba ta zinari ba kana gana ka samu dindiba mutumin kawai iri na duk ya san dindiba ai ko sai dai yan birni ba san dindiba ba a sai yin fara mai mai mai kwaya kwai to duk wanda ya samu yanzu fara ta zinari kana gana ka auna ta za ta yi dubu nawa ai kuɗi na masu yawa sai annabi ayyuka kawai ka tsayon ka ne sai shi ɗauku zai ne shin hida ya kama kwaso harin da yana zuba zai zane sai Allah ya tire shi ya ayyu. kai ayyuba ashe ban wadata ka ba ya ce Allah ka wadata ne amma albarka ka ai ba ta isan mutum to ayyuba zamna ya daga warin zina annabi da gona ko bai da gona da gona ane mai noma a haibara garin yahudawa sai a yi noman fadama da noman tudu su yahudawa su kai noman sai su raba du su ɗora rabi su ba shi rabi shi ba su wurin ce su noma su raba du su ɗora rabi su kawo mai rabi annabi yana aji abincin shekara guda cif mafhumun to kaga cewa da annabi zakariya mene ne sana'a dai kafinta ne hmm? da kwankwasar katako da kusa annabi dawuda ba makeri na kira ya kai annabi musa da ne ya yi arme kwanci ne ya yi arme to samari ku kwancin ku oh. annabi Musa alaihi salam shekara ta goma yana kiyo shi a mafi ingancin zato duk da shi wanda ka sharaɗi da shi wannan dattijon ya ce mai shekara takwas ko shekara goma ko in kuma ka cika shekara goma to to shi ne wayan a tamamta ashirin fa min nafsik oh? ko fa indika dai to to malamai suka ce gaskiya su bayan sun ka tashi abu za su yi abu mafifici ba su yi na ƙasa sai dai don karantawa ko don uzuri don a karantar da mutane ana iya sai haga ba annabi yayi abin da shi a ƙasa bai yi na sama ba amma galibi na sama suka komai, don haka zaton da aka wa annabi Musa shekara goma yi to kaji sai dai shekara goma yana kiwon dabbobi cikin daji cikin kuraye da sayakai eh, sannan ya samu mata aure shekara goma yana kiyo hmm? shekara goma yanzu kai ina koce aka ka zo makaranta a duk sati ka shiga aji so biyu har shekara goma sannan a baka mata ina wani zai ganin ka a shekara goma da eh? iyawa to almuhimmu muna misali ne akan cewa shi wannan mai baitin na hikima ya ce alƙalamin kadara ya riga ya gudana don haka duk dai da kwanci da tashi an ya riƙe da kwanci da tashi tashi ya yi kwanci gaskiya a tashi a shifka a noma an gane a kasuwanci iri-iri kar a ramma ƙananan sana'o'i ya ko 'yan wasa mari ka ai kibiri shi kai zai ka samu aiki Eh? wuri mai mai lalle sai sana'a ta alhorma za ka yi ba a karamar sana'a ƙananan sana'o'in nan za a ga akwai alheri da albarka cikinsu kuma daga ƙananan sana'o'i za ka taki za ka samu wani wanda shahara da kuɗi za a ce ma ai da a cikin kwando yake tallar doya ƙwarorin doya shi ka sarowa a bashi farashi ya sawo ga kwando ya to yana yawa yana talla yau a wata jiha daga cikin jihohin ga namu na Najeriya suna cikin manyan basu kuɗi amma hado ya kasance a cikin kwando mafhumun mm, kai kuma baka iya sayar doya saboda kai yare da aka so daga ka da kwandon doya kana doya ta amma a ka dauke da kai amma ga ka garka wani kana kunci tuwaye kana godiya na biyan ka wata ko sati bai yi a ce ga kasha an ɓalla shagun mutane da kai ba ga ya can an kame kashin shiya ko awakin shiya da kai ga ya can ta taka ta kake wayoyin mutane ai mai yason kwatami ma yayi mai satar wayoyin mutane ko khairun min to almuhimmu wajat al-aqlam wa jaffat as-suhuf kalmomi nawa kenan bakwai kuma kowace su malam zai zo shi muna fashin bakinta ya bace muna kolin ma'anoninta da darussanta Inda za mu samu ƙarin bayani fiye da wannan insha Allah rawahu tirmidhi wannan hadisi tirmidhi ya rawaito shi wa qala hadithun hasanun sahih hadisi ne mai kyau kuma sahih hasanun sahih malamai na hadisi suna magana akan wannan hasanun daban sahihun daban to kuma ya za a yi hadisi guda ya zama hasanun sahihun kamar a ce wannan abinci halal ne haram ne yana yiwa halal daban haram daban innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun to haka ma innal hasana bayyinun wa innal sahiha bayyinun ba abu guda bane kullu sahihin hasanun la yanakis in ji al-iraqi cikin alfiya kullu sahihin hasanun la yanakis hadisi hasan na da sharuɗa ne na da alamomi ne shi ma sai na alamomi wanda guda ba guda bane amma malamai suka ce in tirmi zai ce haka yana nuna hadisin ya zo ta hanya ne hanya ta farko ko gudar hasanun shi hanya ta biyu idan aka jinjina ta aka auna ta kai sahihu kina hadisu na da hanya guda hasanun guda sahihu mafhumu to shine wa fi kai da tirmizi wata riwaya wadda ba ta tirmizi ba ihfazillah ka tsare Allah tajidu ka same shi amma maka gaba gare ka in ka tsare Allah za ka same shi gaba gare ka ma'ana tun lalurar ka shi ka shige ma gaba in ka tsare Allah tsare haƙƙin Allah da ibadar Allah ka nisanci haramun ɗin Allah za ka ga Allah ya shiga ma da duk harkarka komi naka sai Allah ya shiga ai man kana fi auni akhihi kana Allah wa man wa ma dama abdu fi auni akhihi hmm. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه to wannan ma ka taimake wani ma Allah zai taimake ka na gani balle ka taimaki kanka tunda duk wanda ya kamata ka taimaka ai kanka yayi ka taimaki kanka yayi shi a farko da kwango wani ya zo inda annabi ya ce annabi ina da nera, misali kamar mu ce naira dubu Sai ka je ka ciyar da kanka ce yana da wata ce ka ciyar da matarka yana da wata ka ciyar da ɗanka kina ashe kanka shi a farko hmm? Hmm. ibda bi nafsika fanha an gayyaha fara da kanka ka fara gyara kanka ka tafa kayan ka tafi gyaran wani almuhimmu ah, in fazilla tajiru amamaka in ka tsare Allah kamar da aka fassara menene tsaron Allah to Allah zai zama gaba gare ka ya shige ma gaba da duk al'amuranka ta'arrafa ila Allah ka nemi sani zuwa ga Allah firraha'i lokacin yalwa firraha'i lokacin yalwa lokacin wadata ya arifka sai Allah ya sanka fi shidda lokacin tsanani ma ma'ana haza duk da malam zai mun nan gaba sadda Allah ya hore maka dukiya ko mulki ko wani abu makamancinsu ya ƙoƙari ka tuna da Allah da duk abin da za ka yi da duk abin da za ka bari to lokacin da ka shiga wata matsala aka rasa dukiyar ko aka rasa mulkin ko aka shiga wata matsala to shi ko Allah zai tuna da kai sannan Allah zai tuna da kai sannan ma'ana kada ka manta da Allah sadda kana cikin ni'ima kai ta ban kaura da hauragiya kai ta abin da ranka ka so ka manta da Allah to in ka shiga cikin tsarin sai ka kama kira Allah sai Allah ya kyale ka nasullah fa nasiyahum sun manta da Allah shi ko Allah ya rabu da su ya basu aljaza'u min jinsil amal فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون kaga annabi Yunus da ki ya haɗe shi Allah ce ba don da yana cikin masu tasbihi ba da ya zana cikin cikin kihin na a kiyama almuhimmu ka duƙufa ga ayyukan kwarai da gyara tsakaninka da ubangiji sadda kake cikin yalwa sadda abin da ka iya ɗauke hankali ya shagaltar yake kusa da kai kake da shi to in wannan abin ya jayi to Allah subhanahu ta'ala zai baka gudunmuwa cikakka da albarkar wadatar da kai ba ta raba ku da shi ba mafhumin ka saboda ka in ka shiga matsala ba zai rabu da kai ba amma ka samu wadata ka rabu da Allah shi kenan a kwana tashi in mulki na Allah amshi in dukiya ta tattahi eh? Hmm. kusan mulki shi Allah ba su washe hmm. amma wurin karbewa sai an karbe eh, Allah wanda kalmar tu'til mulka kana ba da mulki man tasha kama wurin an shi mulki sai ce watan jiu hakan ɗan adam ya an ka ba shi mulki an ka tashi ta yi. da kyam eh, amma ba ga Allah ba Allah amsha shi kai da ƙarfinsa. almuhimmu in kan raga ma Allah sadda kana cikin ni'ima ta milki ko ta wadata to Allah zai raga maka kware kware kware sadda ka shiga matsala wa'alam ka sani a wata riwaya anda ma a haɓa aka duk abin da ya kuskure ka lam ya kulli baka bai kasance ya same ka ba duk abin da kaga bai same ka ba dama Allah bai rubuta ya same ka ba ba wani wayon ba ne ko wata hattararka ko wata ƙwarewarka ko wata dubararka wa ma asabaka duk abin da ya same ka lam ya kulli hudi aka bai kasance kuskure ka ba ba zai kuskure maka ba duk abin da haka ya same ka to babar za a yi sai ya same ka in dai wurin samun alheri Allah ya kan sa wasu bayi mafari wurin kuma sharri kuma sai Allah ya ta wani ya san mafari san mafari kara ma ba shi ba Allah amma shi an mafari dan haka hukunci yana ratayewa a kansa wa alam ka sani annan nasara taimakon Allah ma asfar da ta da hankuri kaga magani ka taɓa in ji bahaushe a sha a warata kai tsaye hankuri ba hankuri tsakaninka da umarnin ubangijinka abinda Allah ya ce a yi ka yi hankuri ka yi hankuri tsakaninka da abinda ubangijinka ya haramta abinda duk Allah ce ka a yi hankuri ka kai shi hankuri tsakaninka da manzo sallallahu ya hankuri bi sunna ya hankuri ka babbi da'a hankuri tsakaninka da uwaye kai musu da'a ka kyautata musu ka girmama su kai musu ladabi kai musu alheri ya hankuri ku rabu da iyawanka lahiya don kuma tattara ba za to kai hankuri ka jure ko babu daɗi wala ta huma uffin wala tanharhuma wa huma qawlan karima kai hankuri danginka in uwanka danginka kai hankuri su na gefen uwa na gehen uba kanne da yanne ƴan uwa maza da mata kai hankuri zaman cikin da su ko da sun yi maka abin da ba daɗi haɗe ban zaton ƴan uwanka za su iya ma abin da yan uwan annabi Yusuf suka yi mishi kuma Allah ya ba mu labarin sani don mu yi koyi da shi suka kada shiri jiya aka fitar da shi suka karɓe suka sayar matsayin bawa suka yi mafarin shiga ne cikin tarnakin sarƙaƙiyar bala'in kazaj gidan ministan misira mata sawagan laƙatul abuwa wa qalat haytalat suka kulle shi gidan yari shekara nawa duk ne, shekara kusan bakwai to amma da aka zo Allah ya bada milki suna kauye sai ya ɗauko su da kauye mai shi su birni su gana shi wada sun kai duk wannan ta'addancin ɗauko su daga kauye kawo su birni ya yi musu gata kuma ya kame baki ne daga koye musu wani arashi ko habaici la tasriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum almuhimmu kai hankuri da yan uwanka kai hankuri da abokan zama abokan hulɗa farawa daga matarka kai hankuri da matarka hadda da annabi hada ma ta sata kamar awaza eh kakkace sai ta ma ɗari bisa dari kakkace sai ta ma ka min matan filafinai nawa mazan filafinai ƙarya ta suka yi ƙarya ta wallahi in duk zara ba ce mai hakan shi ma yan mazan zai ba shi mata hakan duk ƙarya ta dodon bango na kawai hmm. kakkace sai ta zama irin wanda ka gani ga titi duk abin da ka samu kai hankali shi wala tansa wal fadl bainakum kumanta da ragowa da a tsakanin ku da sarakunan ku hankuri da makwabta ya jarabe ka da makwabci mai shuta ba kai hankuri hankuri abukan kasuwanci hankuri abukan aiki ko ina ka sa hankuri dukkanin rarar dan adam in ya sa hankuri to insha Allah shi na tare nasara ko ina sai ya ci nasara daga inda ya sa hankuri kaɗan ya ci nasara kaɗan inda ya sa hankuri da yawa ya ci nasara da yawa kamar jalli ne da mai jallin dubu ɗari da mai jallin miliyan ɗari riba suna zama ɗai la abadan ba ta zama ɗai don kai hankuri kaɗan ka gari ba kaɗan kai hankuri dai aka gari ba? a wasu suka ca mai hankuri a dafa dutse dutse ah? to haka aka so mu ce zama mai hakuri ka sani duk annabi yana kantar da wannan yaro ne ibnu abbasin gulam yana yaro yana yaro matashi Wannan lokacin da annabi kantar sau da kalmomin da kyar ya kai sha biyu ko baki ne nan shekara goma sha biyu sha biyu yana karanta da shi wannan wa'alam annan nasara na asabr taimakon Allah rasa da hankali don haka duk kasan baka yi hankuri ba to idan ba a ci nasara ba ka zargi kanka kai ne ba kama hanyar nasara ba wa annal faraja ya yi damuwa kuran ya bakin ciki ma alkar shata da bakin ciki duk kaga Allah ya ka da bakin ciki da bakin ciki ne wanda shahi mahaifa don wani ana jaraba da bakin cikin mahaifi za a ga ɗana kirki amma mahaifi a shara ɗana kirki amma mahaifi yana caca ko yana shaye-shaye ko yana neman mata ko kuma dai wasu abubuwa na rashin kirki amma ɗan da kirki ya ga an jarabe shi da bakin ciki aiko ko kuma shi uban a jarabe da bakin ciki wa ɗa ga shi na kirki amma ɗa faras kirki ko a jarabe da bakin cikin mata ko bakin cikin wani ɗan uwa ko bakin cikin makwabci ko bakin ciki abin da shaye kasuwanci ko aiki to ka sani dukkan da bakin ciki to goje shi na nan ta yi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra Allah ya sami komi gwargwado kwanakin bakin ciki suna da iyaka kwanakin farin ciki suna da iyaka kana cikin farin ciki da an kai iyaka sai zai kare ka wada bakin ciki kana cikin bakin ciki da an kai iyaka sai zai kare ka wada farin ciki sau nawa ne ma wani hito da gidan yari sai zama shugaban kasa gidan yari aka gidan bakin ciki a duniya gina ko gidan yari gidan bakin ciki kama ga shugaban kasa kuma so nawa ne ma mutum yana shugaban kasa sai kuma gashi gidan yari wa antum ta'rifuna zalika jayyidan duk mun san haka wani yana gidan yari ya zama shugaban kasa wani yana shugaban kasa yana gidan yari yanzu haka haka ne ko ba haka ne ba saboda haka duniya haka nan take qad ja'ala Allahu li kulli shay'in kadara. kwanakin lahiya lissaftacci na kai ta zama lahiya wata ran kawai sai ga ka bakar lahiya kana nan bakar lahiya har kila ana ganin alamun anya kana tashi sai ka tashi kai kuma ka ci gaba da alamun al'amuran kan baka yi ba ya imamu ku ya yashhadu da dhalik a gani kaga limamin mu gashi na ai bara da haka ne ko kayan azumin lahiya shi da kwanci bisa ga asibiti muna ta shuwa yanzu shi da ana ta addu'o'i mutane na ta zuwa Allah shi muku albarka ya saka muku alheri a in ta zuwa jibi ne ana ta addu'a ko zuwa da kunuti to shi nan ya mun ma da yashin lahiya haka ne ba to haka duniya take Allah ka ba mu lahiya ka yaye muna damuwa da bakin ciki wa anna al-faraja ma al-karabi yi damuwa da damuwa duk ka ga damuwa ƙarshen ta nan ta insha Allah yi hankuri wa anna ma al usri yusra kuma tare da tsanani akwai sauki sai ya ja Allah ba'da usrin yusra yusra يسرى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ها أقول إن الله وسنقول لهم وسنقول له من أمره يسرى ina imani da aiki na gari yana jawo sauki hanyoyin samun sauki suna da yawa to babban hanya ta samun sauki a rayuwa duniyar lahira tabbatar da imani ingantacce da biyar da ayyuka na gari wa anna ma al usri yusra haqiqata da tsarni akwai sauki kuma a sotul sharh alam nashara ai so biyu Allah ta go inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra ibn abbas yace tsanani guda zai iya rinjayar sauƙi biyu don fasarar ayoyi kamar ibn Abbas ya fassara a wannan fasarar kenan duk tsanani guda Allah zai haɗa shi da sauƙi biyu duk Allah ya jarabe ka so guda to zai kawo maka sauƙi biyu kaga wannan ma sanin haka zai sa ka yi hankuri kai dauriya kada ka ɓata ladarka kada ka ƙara Allah inda bayi ne Kwanan ma al'usri yusra hakikata da tsanani akwai sauki sauki ma biyu ba sauki guda ba ashar malam yace sharhi wannan shine matanin hadisi malam zai mana fashin bakin sa qauluhu kuntu khalfan nabi ibn abbas da ce na kasance baya ga annabi ya tamil annahu rakibun ma'ahu yana yiwa annabi ya goya shi ne bayan jaki ko bayan rakumi ko bayan doki sai annabi yakan hau rakumi yakan hau doki yakan hau jaki saboda kankantar da kan annabi hmm, wani yanzu da ya hau keke a gada cikin shiya ya tona ya ci kuma ya tana da amfani ya motsa ciki ne kullum cikin AC hmm? to annabi jaki ya kawa jaki to yana yawa goye yake da shi bayan dabba wa ya tamin annahu yamshi khalfahu kuma yana yiwa a yace na kasance bayan annabi kila annabi yana tare shi na bayar shi yana bayan annabi duk yana yiwa wa ayyan kana to duk da ya kasance wa ayyan kana to duk da ya kasance in baya ga dabba ya goyo shi in yana tafiya kasa yana da shi bayan sa fal muhimmu abinda an mai muhimmanci annahu awsahu shi annabi yawa ibnu abbas wasici bi hadhihi al azima da wayannan wasice-wasice masu girma masu kima masu daraja masu tsada masu muhimmanci ya gula annabi ya ce ya kai yaro da ihfazillah da ya gula mu wacce kalma ta hidaracca Ah, ihfazillah haba kalma ta adda sunan Allah cikin ta kuma babu sunan Allah cikin ta ya gula ko, farko ihfazillah kaga akwai sunan Allah cikin ta ya gulamu ko ya gulamu ɗaya ta <laughs> wata kalma ta yi daraja a duk kalmar da sunan Allah cikin ta daraja to ya an kai a daidai fara da kalma cikin sabbin waha ya hafafka sannan ya ce ya gulamu ajibu saboda ya jawo hankali ne gashi nan da bagare ka ko ya barka lafiya لأن ابن عباس صبر ابن عباس رضي الله عنهما كان سجيرا يا كذا شيك أرمي سد أن ذلك أنه يدن غوثي شوثي شن فإن النبي صلى الله عليه وسلم النبي توفي يا رسول وابن عباس عبد الله بن عباس قد هذا الإنتلام يا كسنش بلغا يعني من الخامسة عشرة كودي شكرا ابن عباس قوم شاتي سد أن ذلك الرسول إلى الثالثة عشرة ko zuwa goma sha shida au aƙalla ko ma abin da bai kai sha biyar ba ko da annabi ya rasu ko da ya kai sha biyar ko sha shida ko ma bai kai sha biyar din ba ko bai kai sha shida ba mafhumun kaki ne yana yaro matashi saurayi eh kaki ne da kyau mu rinka karantar da samarin mu matasan mu kalmomin hikima masu jawo hankali masu dasa imani da lura da fahimtar duniya da lahira a cikin zuciyarsu fa suna da amfani ya kamata a rinka shirya mahazarori laccoci game da matasa ana gitta musu bayanai da suke iya raya zuciyarsu insha Allah su waikar da tunaninsu su sa musu dogon haske kinkan nesa Allah ka shirya matasanmu mazansu da matansu ka sa musu albarka قال إني أعلمك كلمات يجب أن تكلموني قال ذلك من أجل أن ينتبه لها أن ينتبه لها كنا نمال يا غزر هنا يجب أن نبي أحد أن نكلم دون لا أبض يميد حنك ليغري يا غلام هذا حنك ليدز يوغريش كما ذا تك فتورا لا تكاك حنك لك دز يوغ كجميزة أو هئي أن فورا راتن ashe kenan a cikin kyakkyawar karantarwa da bin hanya ta ƙwarewa da karantarwa malami ya yi amfani da wani abu da zai sa hankalin wanda sai ka iyaka ta duk su komo zuwa gare shi mafhumin so hmm. da lokacin da ka da annabi ce ala ku saurara ha mafhumin to wannan kalmomin suna da fa'ida Allah ce ya ayyuhan nasu kaga za ka saurara ka ja to ni za a ca ta ce ibudu rabbakum allazi khalaqakum hmm wallazina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhan nasu kaza ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun to irin waɗannan kalmomi kayan ka fara magana suna da fa'ida to annabi ya fata wannan ne min ajali saboda an yanta biha هذه كلمة عظيمة جليلة ما لو تشوانا كلمة شيء جرمى درجة واحفظ كلمة احفظ تعني تنا نهن احفظ حدوده فكيا إياكو كان الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه Hmm? duk abin da Allah ya ja ma layi to kakka yadda ka kai ga layin nan ko ga layin ka akai balai ka taki layin to balai haka tsallaka a ko ga layin ka akai wala taqrabu zina wala taqrabu mal yatim illa billati ya ahsan ko kusa kakkai balai haka tsallaka ifa hududahu wa shari'atahu ka tsare iyakokin Allah ka tsare shari'ar Allah bi fi'li awamiri ta hanyar aikata abubuwan da ya hora wa shirabi nawahihi da kaurace ma abubuwan da ya hana saka zalika da an ta ta'allama min dinihi na cikin tsare Allah ka nemi ilimin addini ne ma ta kuma bihi ibadatuka irin ilimin da ka za ta inganta ta tsayu na cikin tsare Allah neman ilimin da zai gyara addininka ya zan kana bauta ma Allah ala basiratin kana bauta ma Allah bisa ga sani kana bauta ma Allah ta saga in har wani abu na tangarɗa ya shigo za ka iya ka gyara kamar sallah za ka iya ka gyara kamar arwallah za ka iya ka gyara ka mance wani abu cikin arwallah sai bayan ka kare kare kakaf sai ka tuna ko kila ma bayan ka sallah sai ka tuna ai cikin aure ka kabar kaza to menene hukunci baka sani ba kaga za a koma ne ka sake Allah ka koma sallah akwai wahala to wani lokaci kan zama haka abin ya zama haka amma lokaci bai kai haka ba to ka kiyaye ka nemi ilimin addinin ka irin gwargwadon abin da ka iya tsaye da ibada ka mu'amala suka da mu'amala ka ka san halal ka san haram ka san inganci da rashin inganci ka san kulluwa da rashin kulluwa wata da rubihi ila kuma in kan nemi ilimin ka kira wasu zuwa ga Allah ka kira wasu zuwa ga Allah Hmm. yanzu nan jim kaɗan za ka ga wasu suna kiran mutane zuwa da wasu tsoro su zaɓe su su tsoro su so su so su goya musu baya ke kai ma ka zama mai kiran mutane zuwa da so su so Allah so su zaɓe Allah bisa ga duniya bal tu'firuna al ad-dunya kuna zaɓen rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa alali la yarda alayhi ta amma da wama ga kariya ta kai to yanzu kana wa Allah kan cikin mutane su taho su so Allah so su bi shi so su bi hanya ce so su bi Qur'ani ne su bi sunnan manzo da sallallahu alaihi wasallam tad'u bihi ila Allah azza wa jalla wa hafazillah ya faz ka tsare Allah ya tsare ka fi dinika ya tsare ka ga addininka wa ahlika ya tsare ka ga iyalinka wa malika ya tsare ka ga dukiyarka wa nafsika ya tsare ka ga rayuwarka لأن الله دون الله عز وجل يجزي المحسنين yana saka masu kyautatawa da ihsanihi da kyautatawa yana saka masu kyautatawa da kyautatawa ne wa an hadhihi al-ashya mai muhimmanci wannan abubuwa Allah tsare maka addininka iyalinka dukiyarka rayuwarka wani muhimmanci cikin su Ko an ka fi dinika shine Allah ya tsare ka ga addininka don yanzu a taɓa addinin kada aikata rayuwarka masu zuwa yaƙi lokacin manzon Allah lokacin magabata na gari yaƙi na Allah na addini ba na haura ba da shirme ai rayuwar suna suka ba su don a kare addini kina addini ya yi rayuwarka Don kana iya salwantar da rayuwarka don addini ya tsayi kana iya ba da dukiyarka don addini ya tsayi mafhumun wa an muhazir ashiya wa an yi hafa zaka fi dinik wa maka ya kukutar da kai min zaiki daga karkata wa balari da bata Allah ka tsare daga karkata da bata la'annal insanu dan mutum kullum hata da duk sadda ya shiryu duk sanda da shari'a zadahu Allah hudan Allah zai kara mai shari'a wallazina hatadaw zadahum huda wa atahum taqwahum Allah ce wanda sun bi shari'a Allah zai kara musu shari'a haka wanda ya bata kullum sai a ƙara tura ya cikin batat aljaza'u min jinsil amal wa ulima min hadha ana sani daga wannan bayani anna man lam yahfazillah duk wanda bai tsare Allah ba Ba fa innahu la yastahiqu an yahfazahu Allah bai cancanta Allah ya tsare shi ba don haka mu dawo mu tsare Allah sai Allah ya ba mu tsaron da hidan da duk wani wanda ka iya fara tsaron amma ya a ya ba su wa bi hadha tarkibi a cikin wannan wa fi hadha tarkibu a cikin wannan akwai kwadaitarwa ala hifzi hududillah akan kiyaye iyakokin Allah azza wa jalla sai dai mu fahimci inda ce qala inni uallimu kalimatin ya kamata malam ce al kalimatul ula mafhumun da ta kalmar farko sannan al kalimatul thaniya da zamu tahi sati mai zuwa insha Allah Allah ya sabana abaka da abin da muka karanta ya ba mu ikon aiki da shi goye da bayyane muna roƙon Allah dukkanin alkhairin duniya lahira wanda mun ka sani mu sani ba Allah ka sauka mu sani al'amuran su subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh